kwamandan na boko haram mai suna nasiru sani da ake wa lakabi da osama an cafke shi ne akan titin ahmadu bello da ke cikin garin bauchi yan kwanaki kaɗan da suka wuce wata sanarwa da hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato sss ta aiko mana ta nuna osama na daga cikin manyan kwamandojin boko haram da tun da farko aka kama amma ya tsere daga gidan fursuna na garin bauchi a watan oktoban shekara ta dubu biyu da goma. shi ma babban dan boko haram din nan mai suna adamu jibrin da ya saje da jama'a ya canza suna zuwa dan tatasule sule yake kuma kai komo tsakanin tsakanin kwamandojin Boko Haram da mayakan an cafke shi a kasuwar jika da fari dake cikin garin Gombe tare da mai gidansa da ake kira Kanumbu. Hukumar tsaron farin kayan ta SSS ta ce daga watan jiya zuwa wannan wata da muke ciki ta caccafke kusoshin Boko Haram masu yawan gaske a jihohin Bauchi, Yobe, Kaduna, Gombe, Nasarawa da Kogi. A cewar shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOWA, Dr. Garba Abari, wannan fafatawa ba na jami'an tsaro ne kadai ba. A matsayin ka na dan kasa ka zama na mai kishin kasa amma kai da kanka ka zama mai kishin kanka ka zama mai kishin kanka abun nufi a nan shine ka zamana mai son yi wa kanka da kuma makwabta ko kuma abokan mu'amala tamkar abin da kai kake so a su yi maka a ba da haɗin kai kamar yadda faɗi na ɗaya wa jami'an tsaro da waɗanda suke agaza wa jami'an tsaro kamar waɗanda ake kira civilian JTF yanzu zaman lafiya ya zo kada mutane su zama na masu sake don su manta baya mugaye suna nan tare da mu an shiga dajin sambisa an yi facali da su kaɗan daga cikinsu sun samu sun shigo cikin al'umma sun saje duk mutumin da yake neman ka da nufi to zai neme ya maka hila ne har ya sai ya tabbata a kan cewa ya samu kafar da kabari. Hukumar ta SSS kazalika ta ce ta kuma cafke wani dillalin Boko Haram mai suna Usman Ladan Rawa da ya kama hayar gida ma Abdullahi Isa a lafiyan jihar Nasarawa daga inda suka shirya za su ke kaddamar da hare-haren su a nan Abuja, Mina da sauran jihohin da ke nan tsakiyar Najeriya. Aliko Irshid Harun masanin tsaro ne. Wannan wanda sojojin Najeriya suka yi suka tarwatsa wannan mutanen daga wannan kam zero a Sambisa. Shi ya tarwatsa wannan mutanen suka dai suna son su je su yi setting of bases a different part of Nigeria kenan. In ka duba ko abin da ke kira narrow cells kuma da ko da ake kira continental cells. Su wayannan cells din su riga sun san kansu akan cewa wannan cell na Yobe, wannan cell na Maiduguri, wannan cell na Gombe wannan sel na Bauchi su commanders din nan sun san kansu amma su wa'annan sel din wanda suke under commanders din nan ba san kansu ba saboda haka shi wannan mutumin ya je zauna a Nasarawa zai rika ba commanders din su na FCC da kuma na Niger instruction ne akan cewa ga wurin da ya kamata zai su bombe Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.